Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Na saba da nan tun da nan aka haife ni ban da yakin biafra ba zan koma gida ba uwaye na duka suna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina da daidaiwa. yanzu idan ina da a nan ai akwai auratayya shekara ɗayan nan ba a yi ba kanin ya yi aure a Legas. Kuma abin da ya burge ni wanda ake so za a aura su ba musulmi ba. Masu saurari "Salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya taɓo batun wata sabuwa da ta kunno kai a Najeriya, inda waɗansu matasa 'yan ƙabilar Ibo da kuma waɗansu a arewacin ƙasar suka ƙeƙasa ƙasa suna neman kowane ɓangare ya ci gashin kansa. Kasancewa wannan fili na domin iyali kamar hatsin bara ne a duk abin da ya shafi iyali. Yana da ruwa da tsaki a duk wani abin da zai iya kasancewa ƙadangaren bakin tulu a ci gaban iyali. Kawo yanzu dai shugabanni da dama sun sa baki sun yayyafa ruwa a wannan wuta, abin da ake gani zai kai ga samun maslaha idan aka dace. Sai dai lafazin waɗansu matasa har ma da waɗansu da suka manyanta ya sa shirin domin iyali a nashi gudunmuwan. Ya ga ya kamata mu tattauna alaƙar wannan batu da makomar iyalanmu, kasancewa muna tarayya shekara da shekaru tsakanin ƙabilun ƙasar nan. A cima wannan burin shirin ya zama na musamman a birnin tarayya Abuja da kuma kanan daba da waɗansu daga cikin manyan ƙabilun ƙasar nan waɗanda kowane ɗayansu aka haife shi ya kuma girma har ya kai ga manyanta a wani yanki ko kuma jiha daban da jiharsa ta asali. Za mu fara a jihar Kano tumbin giwa ga jagoranmu Mahmud Ibrahim Kwari. A wannan zaure a yau ina tare da Abdulrazak Tanimau wani dattijo ne na kabilar yarabawa wanda aka haife shi a nan kano shekaru tamanin da suka wuce har da biyu baba filin domin iyali ne maka barka da zuwa sannan kuma akwai chief ifeanyi anya shi kuma mutumin in innewi ne a can jihar anambra amma an haife shi a nan birnin kano shekaru 61 da suka wuce chief filin domin iyali ne maka barka da zuwa sannan akwai Mana Aminu Ibrahim Mai Dawa fage wani aka fi sani da Aminu Mai Dawa shi kuma ɗan Kano ne amma da ya zo daga Borno an haife shi shekaru hamsin da ɗaya a nan Kano da suka wuce Mana Aminu kuma magidanci ne yana ma da jikoki Mana Aminu mune maka barka da zuwa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu za mu duba yadda wannan cece ku ce ta batun a raba kan 'yan Najeriya kalamai dai masu nasaba da cewa kowa ya ci gashin kansa zai shafi makomar iyalanmu a matsayinmu na al'umma masu tarihi daban-daban misali kuma muke zamanta cewa iri ɗaya a wuri guda shekaru aru-aru da suka wuce. Zan fara ne da Alhaji Abdrazak Tanimawo. Baba wannan cece kuce da ake yi ya kuke kallon za ta shafi sha'anin makomar iyalai tunda kai yanzu ka yi aure ka aurar an haifa maka jika da jikoki da waye da sauransu ka baza iyali a arewa wannan abin da ya taso abu ne wanda yake ba shi da daɗin ji abin da ya sa kwana ce haka abubuwa sun faru irin wa'annan wanda suka shige a baya mun san illar da take ciki saboda haka muna so mu guci irin wannan wuta da za ta taso to mun gode Allah tunda aka fara abubuwan nan manya sun tashi sun tsawatar sun fara waye hawa abin ruwa kuma da ikon Allah za mu samu galaba saboda haka abin nan aka bari ya taso zai shafi mutane da yawa tun ba mu da muka manyanta ba muna da 'ya'yaye jikoki nan da can ga eh, kuma surkai garuruwa zuwa garuruwa in irin wannan ya faru kaga an shiga wani tashin hankali saboda haka ya kamata a guje shi tun wuri. chief Ifenyi anya matasa a yankin ku na ibo su ne aka ce sun fara wannan magana da sunan biafra ko kuma anan kuke rayuwar ku hasali ma kai yanzu ka gaya mana ana aka haife ka shekaru sittin da da suka wuce kuma har yanzu kana da 'yan uwa a innewi da yawa nan kuma gashi ka zo ka baza iyali ya kake ganin makomar rayuwarka kai kanka da ta iyalanka a yayin da ake abubuwa irin waɗannan na cewa a rabu a na ba da shawara na gamu da abubuwan da yake faruwa kwanan nan mu yi da hankali musa hankali musa nasuwa mu sa tunani ba muna kasa sai na mutane ba kar a yi tashin hankalin nan a jara moriya kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya mai sa nasuwa da tunani akan abubuwan da yake faruwa kamar ni nan na suna amerika ba kasana ba ne kuma ba da yake takura musu mu daina kullum muna so abubuwan da zai ko muna fada abubuwan da zai sa tashin hankali ka gane idan iri abun nan yana faruwa zai dinga raba mu kuma bai kamata ba kasashe diyawa suna da yare yare yare yare amma kuma ba abun da ko ka je america nan da kana ji Amerika? akwai spanish a america akwai akwai indians a america akwai chinese akwai kowani yaren da zaka baka tunani ma akwai su a wajen abun da zaka yi wa kasanka zaka dinga magana shi ba abun da zai raba kasanka ba sabili da bai kamata ba ya kamata mu hada kanmu mu duba mu daina abubuwan da zai sa kowa yana tsoro aka san shi malam aminu mai dawa fage kai a matsayinka na wannan kake zaune ana ya kake ganin makomar zamantakewa musamman ta iyali za ta kasance a yayin da aka bar matasa da wasu masu ɗaure musu gindi suna yin irin waɗannan abubuwa na zancen araba ƙasa araba kai. To alhamdulillah gaskiya a yanda dai nake kallon abin su matasan da ake amfani da su waɗanda suke da ƙarancin shekaru ba su san ce Najeriya ba na bangaren ibo to su ne ya kamata a danna kuma ya na gode wa manyan arewa da su manyan na ibo da suka zauna da mataimakin shugaban ƙasa aka ringa nusar da su kaga kamar yanzu a yadda duk iyayena na farko baba abdulrazak da yi magana mutumin da yake da shekara 82 to ko awa 82 mutum ya zo ya a waje ka san ya san gurin to balle shekara 82 ya haifa ya aure yana da sirkai har yanzu waɗancan waɗanda suke da shekara goma sha takwas zuwa ashirin da biyar ne ba su san menene yake rayuwa a duniya ba domin mutumin da ba shi da aure bai san yadda rayuwa take ba yanzu misali idan sun ce mutanen da suke kudu mutanen mahausawa da suke can su taso su dawo nan su na can su tashi su koma a analysis da aka yi misali Allah sai mu ɗauka muna da ibo mutum miliyan goma to a miliyan goma nan mutum miliyan biyu ne suke zama a ƙasar miliyan ɗaya suna zaune dingimin da'iman a jihar inugu miliyan ɗaya suna da gidaje suna transaction suna zuwa suna koma sabon miliyan gaba ɗaya suna afirka suna arewa duk sun bazu a cikin ƙauyuka za ka ga kemis ne wasu abubuwa ne da abin da ake tsaye a appointment na siyasa za ka ga akwai su a sarautu za ka ga akwai su to su waɗannan ya za ka yi da su idan suka koma can kuma kakka kai ta da nisa ai da ana rayuwa daga 1983 abin da ya kawo 1988 kafin a fara ana yi ba a yin 2 years to 3 years sai an yi rayuwa a Kano ko a yi a can sai kaga mutum ya tashi daga can ya tafi garin su to yayin da wa'ansu suka je can su na can da suke zaune suna ganin waɗannan sun zo da arziki to bari su kashe su ɗauki arzikin wasu ba sa dawowa yanzu a misali Allah ya ji kan mai martaba a roba yaro a azobros an taɓa yin kes aka yi rayot a Kano ya tafi garin su ana zuwa kidnappers suka rike su sai da suka yi request din naira miliyan 100 da ya basu yana dawa sai ta shi a masa indigen shi dan Kano ne aka je gaban mai martaba sarki ya masa kage yanzu shi ko me za a yi ba inda za shi ko na ibawa ba zai je ba to su waɗancan abin da yasa ba su da experiences kuma aka yi amfani da mutumin da shi ba ma mazaunin Najeriya ba ne karatu ya yi a waje ya zo da biyan bukatarsa da dillanci a tarwatsa kan Najeriya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kafin mu sake komawa jihar Kano, ku ji yadda wannan batu zai shafi waɗansu mazauna birnin tarayya Abuja. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.